This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet ko kuma iPad. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake farin cikin jagorancin wannan shiri. Ina tare ne da Halima Jimarau wadda kafin ku ji abubuwan da za mu gabatar za ta karanto kanin labarai. A karon harko shugaba Barack Obama ya ziyarci wani yankin Indiyawan Amurka wannan kuwa tun da ya kama mulkin kasar. a kasar ukraine kuma 'yan tawaye sun kakaɓo wani jirgin saman sojoji yana ɗauke da askarawa 49 'yan kasar afghanistan sun sake hita kada ƙuri'un hidda gwani a yau asabar duk da barazanar 'yan taliban to bayan kun gama shan labaran duniya kamar kowace rana asabar ibrahim garba zai gabatar da amsoshin tambayoyinku to amma kafin ku ji wannan za ku ji wanda ya zama shugaban jam'iyyar apc na ƙasa sannan kuma ku ji rahoto akan sabon tsarin da gwamnatin jihar Enugu ta bullo da shi cewa duk wanda ba ɗan asalin jihar ba ne tilas ya rajista. Tare da sallama a gare ku da fatan kun wani lahiya ga labaran duniyar mai karanto muku su Halima Jimrau. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ziyarci wani yankin Indiyawan Amurka a karon harko tun da ya kama shugabancin ƙasar A jiya Juma'a shugaban da uwar gidanshi Michelle suka je yankin ƙabilar Indiyawan su na Standing Rock a Ball a jihar North Dakota a arewa maso tsakiyar Amurka. Barack Obama ne shugaban Amurka na hudu mai ci da ya kai ziyara wani yankin Indiyawan Amurka. a jawabin da ya a can Mr. Obama ya ce su haɗa kai su ƙara buɗa ma al'ummar Indiyawa hanyoyin haɓaka tattalin arziki. Indiyawan Amurka dai suna fama da ƙaramcin ilimi, da ƙaramcin kula da lahiya, da tsananin talauci da kuma rashin ingancin gidajen zama. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ƙaddamar da sabbin shirye-shirye a jiya Juma'a waɗanda suka ƙunsho su gyare-gyaren da za a yi ma hukumar kula da ilimin Indiyawan Amurka. haka kuma sun ƙumshi ƙoƙarin kai ma makarantun indiyawa fasahar intanet mai tsananin inganci da kuma horas da malamai a gabashin kasar ukraine jami'ai na cewa 'yan aware masu ra'ayin manuhohin gwamnatin kasar rasha sun kakkaɓo wani jirgin saman sojoji yana ɗauke da mutane 49 ma'aikatar tsaro ta ce an harbo jirgin saman ne a daidai lokacin da yake ƙoƙarin safka a hilin jirgin saman luhansk A jiya Juma'a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa Rasha ta tura ma 'yan awaren Ukraine tankokin yaƙi da kuma wasu manyan makamai. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka Mary Harf ta ce ba za a yarda da abin da Rasha ta yi ba kuma ta ce abin da Rasha ta yi ya saba ma shirin sulhun da shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya gabatar. Ukrainian and Russian negotiators will be meeting again this weekend in Kiev Mashawartar Rasha da na Ukraine za su sake ganawa a ƙarshen makon nan a birnin Kiev domin su tattauna yadda za a aiwatar da shirin sulhun. Muna kira ga Rasha da ta yi amfani da wannan dama ta nuna cewa ita mai son zaman lahiya ce kuma ta hana makamai da mayaka tsallakawa suna shiga Ukraine. Kuma ta haɗa kai da Ukraine a ƙoƙarin da ake yi na neman aiwatar da shirin sulhun. Idan Rasha ta kasa kashe wutar rikicin, al'amarin na iya daukan daki in ji Mary Harf. A halin yanzu dai gwamnatin kasar Ukraine ta ce sojojinta sun sake kwato birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa a yankin Donetsk. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk da barazanar da 'yan Taliban suka yi na cewa za su kai hari, 'yan kasar Afghanistan sun sake hita kada ƙuri'un hidda gwani tsakanin 'yan takarar shugaban kasar. 'Yan Taliban sun lashe takwabin yin amfani da tashin hankali su hana yin zaɓe a yau Asabar, kuma a duk waɗin ƙasar jama'a na cikin taka tsantsan. A daidai lokacin da jami'an tsaro ke ɗaukan matakan ƙarshe suna tabbatar da tsaro a runhunan zaɓe. Wakiliyar muryar Amurka a birnin Kabul, Sharon Bean, ta ce an samu ɗimbin hwashe-hwashen bamabamai a babban birnin ƙasar a yau Asabar, amma babu labarin jin ciwo ko asarar rai. Sojojin ƙasar Afghanistan sun zaho ɗaukan matakan tsaro da ƙara kakkawa shingayen duba matahiya da binciken ababen hawa da kuma hana manyan motoci yawo a kan titunan Kabul babban birnin ƙasar. 'yan takarar shugaban kasar Abdullah Abdullah da Ashraf Ghani sun yi alkawarin cewa za su ci gaba da yin hulɗa ta kud da sojojin Amurka. Hakan zai ba da dama ga sojojin Amurka kusan dubu goma su ci gaba da zama a ƙasar ta Afghanistan har na tsawon wasu shekaru biyu suna ayyukan yaƙi da ta'addanci kuma su ci gaba da ba da shawarwari da horas da sojoji da 'yan sandan ƙasar Afghanistan. Ɗaruruwan matasan ƙasar Iraki na yin tururuwa, suna zuwa cibiyoyin aikin sa-kai a duk faɗin ƙasar suna shiga aikin yaƙi da 'yan tawayen da suka daɗa dannawa zuwa arewacin ƙasar a wannan mako. 'Yan sa-kan sun amsa kira ne na ɗaukan makamai, wanda babban malamin 'yan Shi'a da aka yi girmamawa Ayatollah Ali al-Sistani ya yi musu. Kakakin Ayatollah ɗin mai suna Abdulmahdi al karbalayi ya yi magana a jiya Juma'a a wani masallacin Karbala da ya yi ma 'yan ƙasar Iraki ƙaimin cewa su yaƙi 'yan ta'adda domin su kare ƙasarsu, su kare al'ummar ƙasar da kuma tsarkakakkun wurarensu na ibada. Ya ce yaƙar 'yan tawaye nauyi ne da ya rataya a wuyan kowa. ministan ƙasar Iraki Nuri al-Maliki ya shaida ma jami'an sojoji a Samarra cewa 'yan sa kai za su je can domin su taimaka wa sojoji su ga bayan 'yan tawayen. Mr. Maliki ya ce sojojin da suka gudu daga wuraren aikinsu kuma suka tuɓe kakensu na soja suka zubar a kan tituna a birnin Mosul a harkon wannan mako. Lallai ne su koma bakin aikinsu ko kuma su fuskanci ladabtarwa mai tsanani a ciki har da hukuncin kisa. Labaran duniya kenan kuka gama ji Halima Jimarau ta karanto. jam'iyyar apc ta kammala taron zaben shugabannin jam'iyyar ana dab da bayyana sa wato sunan shugaban jam'iyyar Nasiru Elhikaya ya aiko mana da wannan rahoto. janar buhari ke caza 'yan apc a babban taron jam'iyyar na zaben sabbin shugabanni da ake gab da kammalawa bai zama wani abun mamaki ba kowace daga tsaffin jam'iyyu uku da suka narke zuwa apc ta yi ƙoƙarin gwanayenta su samu shiga mukaman kazalika da bangarorin da ke mara baya ga tsayawar takarar buhari ko kuma masu gani ya janye don wa imma kwankwaso da tauraruwarsa ta haska a adawa musamman ma kwanan nan kan abin da ya biyo bayan naɗa sunusu lamido a matsayin sarkin kano tsohon gwamnan bayelsa timifira silba ya janye daga takarar shugabancin jam'iyyar inda sunan tsohon gwamnan ido john oegun ya fi tasiri kuma da yiwuwar gadon kujerar daga bc a kan da ya riko ga rayan wasu 'yan jam'iyyar kan siyasar cikin gida da tasirin sabbin shugabannin kan yiwuwar takarar buhari ko akasin haka mai magana ya ukaca ciro mun bakan daura janar buhari shi kaɗai ne mutumin da zai je jagorar da zai yi a jam'iyyar nan ta kai labari amma duk wanda ya fito a wannan jam'iyyar wallahi gwamnati za ta kama shi ta ce ko ya saci dan akuya ko kuma ya saci naira ɗari ta ta kirkiro abin da za ta kama shi na shekara goma domin a daure shi mu rasa dan takara sunana garba abari ni wakili ne daga jihar yobe ɗaya daga cikin abubuwan da bai taɓa faruwa ba sai a wannan karon shine inda jam'iyyun adawa suka yarda suka zubar da tsarin mulkin su suka fitar da sunayen su suka ajiye a gefe suka zo suka dunkulu suka hada jam'iyya guda ɗaya ta adawa domin a tunkari jam'iyya wanda ta zama kamar annoba a ƙasar nan jam'iyyar pdp Awal Musa Bashir ya so tsayawa takarar shugabancin matasan jam'iyyar amma gwiwarsa ta yi sanyi. Na je har screening da komai amma tun daga tambayoyin da masu screening suka mun a ciki hadda a Abike Dabiri na gane cewa akwai wata shirayya domin cewa suka yi ka cancanci ka yi irin wannan shugabanci amma ka yi haƙuri ko da Allah sa baka samu ba kenan ana nufin da ya kamar an gama zaben to mun zo nan da muka bi rumfuna sai muka ga list ma da yawa cewa gwamnoni sun ba da oda ga list da kawai za a ji a zaba kenan an gama zaben kaga kenan kai tsaye irin pdp ne amma da wani suna daban da ake kira apc ruwan sama kamar da bakin kwarya ya dakatar da taron na kusan sa'a daya inda hakan ya yi sanadiyar fashewar allunan talabijin da ya yi shigifin rumfuna zuwa yanzu dai duk bayanai na nuna oyegun shi zai zama sabon shugaban apc nasiru adamu ya murar amurka daga abuja to malam nasiru ya batun tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa fa domin kasan mutane da yawa za su zaci cewa tun da wannan babban taron jam'iyya ne za a zaci cewa za a bayyana wanda zai mata takarar shugaban ƙasa amma na ga ba kai wannan maganan ba me ake ciki abin da ake ciki ba daga wannan taro na zaben shugabannin jam'iyya ne za a zaɓi dan takarar shugaban ƙasa ba amma abin da ya fito a zahiri ah, ta umashin janar muhammadu buhari ya fi tasiri a wajen taron don haka abu ne mawuyaci a cikin wannan takarar idan har janar muhammadu buhari a yadda muke duba lamuran bai samu wannan takarar ba to sai dai kuma an biyu gwamna rabiu musa kwankwaso na jihar kano don babu shakka ba an shi buhari cikin waɗanda ake jin za su yi takarar ah, wanda za a tura takarar yanzu zuwa yankin arewa ne ah, shi gwamnan jihar kano rabi'u musa kwankwaso amma babu shakka taron duka ya nuna waɗanda suka fito domin samun shugabancin jam'iyyar zuwa yanzu zai iya zama magoya baya ne ko kuma in ce waɗanda waɗanda To yanzu yaushe ne to za a yi a taron tsaye da ɗan takarar sun faɗi lokaci? A ba a faɗi lokaci ba amma zai zama dama gabanin wata uku ne kafin zaɓe. Eh, duk wani dan takara da fara kamfen yana faruwa ne wata uku kafin zaɓe kuma za a yi babban zaɓen ne a watan biyu na shekara biyar wannan ya nuna wato zuwa wajajen watan oktoba kenan eh, za a tsaye da dan takarar jam'iyya daga Abuja bari mu leƙa jihar Enugu wadda kwanaki ta fara wani sabon tsari cewa duk wanda ba ɗan jihar na asali ba ne tilas ya rajista. Akan haka Lamido Abubakar Sokoto ya tattaki zuwa Enugu ga kuma rahoton da ya aiko. da farko dai na fara zantawa da sarkin hausawan enugu alhaji haruna sule na kuma tambaye shi dalilin daukar wannan mataki na yin rijista na 'yan arewacin kasar sai ya ce eh wato wannan tsari da aka fito shi a takaice ba wani abu bane illa yadda mutanen mu sun zo suke samun wahala a nan idan sun zo su mutanen kasa da yawa in sun ga baki hakan nan suka doka cewa ai waɗannan boko haram ne kaza kaza kaza kaza to shine wani abu da mai kowane kasuwa na hayaniya shine na kira shugabannin kasuwa na ce ya kamata mu zauna mu tattauna wa ya za mu yi mu dinga kare jama'an mu akan irin wannan abu hatta mata idan suka sa babban yale za su shiga wato suka je kawai na cewa gobe ko da fuskar gwamnatin jihar inugu kuwa ga bayanin da mai baiwa gwamnan jihar shawara kan baki mazauna jihar ta Enugu Alhaji Ahmad Abubakar ya ce an kirawo ni a ofis din SSS da SIB sun nuna mana sun kawo shawaran a yi ID card a kowane kasuwa wanda za su iya gane baki da wanda yake da sana'an da yake yi da kuma abin da yake saboda na maka tambaye su akan me dalili ne yasa suka ce saboda kasa babu zaman lafiya idan ba haka ba in ba a yi wa wayannan tsare-tsare ba ba za a tantance a gane mugun mutum wanda zai shigo da mutumin kirki Muhammad Abubakar Adamu shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Enugu kuma ya bayyana zarafin da suke da shi a cikin wannan tsari ya ce abin da ya faru mun samu rahoto akan cewa akwai wayansu baki wanda suka fito daga arewacin Najeriya ana jin wanda suka bar wurare kamar su Maiduguri da sauransu suka zo nan zama ana jin cewa a cikin su za a iya samu mu wanda ke abubuwan da ake a arewa dinnan to da muka samu wannan rahoton sai muka ce to kamata mu duba mu yi bincike mu ga ko gaskiya ne akwai baki wanda suka shigo to daga nan sai muka ba su shawara saboda abubuwan da ke faruwa a najeriya gaba daya maganar security kamata yi duk wanda ya zo gon kasuwanci in yana sayar da tumatur ne kamata ya koyi kungiya na yan tumatur ba kowa identity card ya nuna cewa wani ga inda yake zama ga inda yake sana'a shi ɗan tumatur ne wasu matasa da ke harkokin cirani da lamarin ya shafa kai tsaye sun bayyana ra'ayoyinsu suna na ya haya ni wannan takardar da aka fito da shi ban gane mata ba ya ba da dubu ɗaya saboda yankin rajista saboda ya zama Enugu state to amma magana ce ta gwamnati in abin ya kasance kowa haka ne to dole mu yi hakuri mu sunana Muhammad ya gaskiya tsarin wannan rajista gaskiya bata mana ba sam saboda ana karɓa mana kuɗi kuma gashi nan iyamuran da suke cin su ba a ce musu su yi ba sai dai mu da muke nan ba mu san dalilin da yasa aka yaka kirma muke samun kuɗi da za mu ci abinci balle wanda za mu ba gwamnati barista Muhammad Ahmad Jamo lauya ne a Najeriya kuma ya min fashin baki dangane da wannan lamarin kamar haka ka bibi sashi na arba'in da biyu na kundin tsarin mulkin Najeriya wanda ya nuna cewa babu wani doka wadda za a yi wadda zai nuna bambanci ko na addini ko na yare ko na inda mutum ya fito tsarin mulki ya haramta a nuna mashi wani bambanci. Muka dubi wannan sashi na arba'in da uku. Kaga wannan kudiri da ita gwamnatin jihar Enugu suke nufin su yi ya saba ma wannan tanadin. Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Enugu a Najeriya. Najeriya an jaha jaha. bana not ta ja Haka ne Allah ya ji kan mamman shata. Yanzu dai na misalin karfe goma sha ɗaya da mintoci goma sha bakwai na safe ne a agogon Washington DC. Kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci ya yi da za a saurari amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma mu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Don Allah muryar Amurka, ku yi mun bayani, shin ta yaya masana tattalin arziki ke bambance darajar kuɗaɗe na duniya kamar a misali kuɗin naira ta Najeriya da dala ta Amurka da pound sterling na Burtaniya da kuɗin euro na nahiyar Turai. da kuma yan na Japan sannan kuma da riyal na Saudi Arabia Shin ta yaya ake bambance darajojinsu ne a hada-hadar kasuwannin kuɗaɗe ta duniya? Kuma ta yaya darajar kuɗin ƙasa ke tashi sannan kuma ta yaya darajar kuɗin ƙasa ke faɗuwa a hada-hadar kasuwannin kuɗaɗe ta duniya? Mai tambaya Usman Shitu Mahuta ƙaramar hukumar Ɗandime jihar Katsina, Najeriya. To idan Malam Usman Shitu Mahuta na kusa da akwatin rediyonsa. an dace wani masanin tattalin arziki a Najeriya mai suna Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye ya baka amsoshin waɗannan tambayoyin naka guda hudu masu alaƙa da juna inda ya ce. Madalla Malam Usman Shitu Mahuta, karamar hukumar ɗan cikin jihar Katsina. Wannan tambaya taka tana da ma'ana sosai na kuma ji daɗinta. Domin mutane da dama suna da duhun kai akan wannan. Wato, darajar kuɗaɗe a hada-hadar kudade ta duniya yadda kasan kasuwa ce inda mutum zai je ya kai gero ya kai dawa ya kai masara ya kai gyada kasuwa ce ke daidaita darajar waɗannan kudade kamar yadda kasuwa ke daidaita darajar yadda za a sai dawa da gero da masara wato kai ka sani cewa duk abin da aka fi son shi shi ne darajar shi ke tashi kamar yadda nake maka kwatanci da dawa da gyada da masara idan aka je kasuwa mutane suka fi son gyaɗa misali to a wannan rana za a ga cewa farashin gyaɗa ya tashi domin shi wanda ya kai gyaɗa zai ga ce a ah, to kowa yana zuwa yana tambaya idan misali zai sai da ita ɗari biyu da hamsin zai iya ce haka ah, zan sai da ita ɗari uku kuma za a ga ana ta saya kan ɗari uku saboda jama'a da yawa suna son ta to darajar kuɗaɗe a kasuwar hada-hada kuɗaɗe ta duniya ita ma haka take kowace rana akan ƙayyade daga abin da aka saya na kudaden wannan ƙasa dola nawa aka saya a yau pound sterling nawa aka saya a yau misali neran najeriya nawa ce aka saya a yau idan mutane suka zo suna son dala amerika misali a wannan rana da yawa to wannan rana daraja dana ta amerika ita ke tashi fiye da misali euro da ba a zo aka nema a wannan ranar ba to malam shitu usman mahuta idan a wannan rana darajar kuɗi ta dala ta tashi mutane suka fi santa sai a ce to ta fi waccan da ba a so domin a wannan rana ita ta yi kasuwa to wannan san da ake mata da wannan rana zai shafi darajarta ta wannan rana har ma da ta rana ta gaba akwai dalilai da suka sa mutane suke son kuɗaɗen wata ƙasa fiye da ta wata ƙasa. Hmm. Misali idan ana son a saka jari a wannan ƙasar mutane suna son su saka jari a wannan ƙasa sukan so su samu kuɗaɗen wannan ƙasar domin da kuɗaɗen ƙasar ne za su saka jari a cikin ƙasa. Hmm. Shi ma wannan akwai dalilai na yin su domin idan a cikin ƙasa akwai kwance hankali ana samun zaman lafiya hmm. ba hatsaniya ta siyasa mutane za su so su kawo jari a cikin wannan ƙasa. idan kuma wannan ƙasar suna yin kayayyaki da suke fitarwa a waje kasan mutanen da ke waje za so su sai wannan kayan ne kuma da kuɗin wannan kasar za su sai kayayyakin da suke fitarwa a waje kaga za su je su nemi kuɗin wannan ƙasa to wannan neman da ake yi na kuɗaɗen ƙasar shi ke sa farashin eh, kuɗaɗen wannan ƙasa ya tashi hmm. to kaga a takaice idan jama'a suna son kuɗin ƙasa sai darajar kuɗin wannan ƙasan ya tashi idan kuma ya zama to a ranar nan mutane ba su damu su nemi kuɗin wannan ƙasa ba sai darajar kuɗin ƙasan ya sauka ƙasa da wancan da ake nema ina fata wannan bayani ya gamsar abin yana da sarƙaƙƙiya hmm. sai dai a takaice abin da zan iya bayanin shi kenan ga wanda bai yi zurfi cikin nazarin tattalin arzikin ƙasa ba. Hmm. To, watakila Usman Shitu Mahuta zai so ya san abin da isa ake amfani da dala a matsayin ma'aunin kudaden sauran kasashen duniya duk da ike za ka ga wani lokacin kudaden wasu kasashen ma sun fi dala daraja. Me isa ake amfani da ita a matsayin ma'auni? Eto, wato kasan dala tun bisa da tarihi hmm. tana da daraja fiye da sauran kasashe. To don haka saboda a iya samun daidaito wajen cimma sanin darajar kuɗaɗe dole a amfani da kuɗin wata ƙasa guda ɗaya. Hmm. Domin kaga ba za a ce yau zai amfani da dola ba bayan kwana biyu a ce ba zai amfani da euro. <laughs> An ta amfani da dolar ne a yanzu dai ban sani ba kila ko nan gaba in tahiya ta yi tahiya kila a canza zuwa kuɗin wata ƙasa. Hmm. Amma ana yin shi ne saboda a samu sauƙaƙƙen hanya na samun darajar sauran kuɗaɗe. Hmm. To, uh, banda buƙatar kuɗin wata ƙasa ba wani dalili da kike sawa darajar kuɗin ƙasa ta sama ko ƙasa? Eh, kamata ne maka bayani ɗazin idan a ƙasa ana samun tashe-tashen hankula, eh. akwai rikici na siyasa, ka ga hmm. wannan ƙasar duka al'amuran ci gaban ƙasa da tattalin arziki hmm. faɗuwa suke yi. Haka. To, idan waɗannan suka faɗi, darajar kuɗin wannan ƙasar shi ma yakan faɗi. Hmm. amma idan akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali harkoki sukan bunƙasa harkokin tattalin arzikin ƙasa sukan bunƙasa hmm. mutane za su zo su kawo su a cikin wannan ƙasa to su ma idan an samu irin wannan daga darajar kuɗin kuma ta bunƙasa hmm. Watakila Malam Usman shitu mahuta zai so ya san me isa wani sa'in sai kaga ƙasa ta janye adadin takardar kuɗi da ke a cikin ƙasa wai don a samu ƙarancin kuɗin dan kuɗin ya yi daraja hakan na taimaka koko dai ya kuke ganin haka ku a fannin ku na masana tattalin arziki eh wannan idan an yi wannan yakan shafi farashin kayayyaki ne a cikin ƙasa hmm. kasan idan kuɗi suka yi yawa a cikin ƙasa to yakan kawo hauhawar farashi na kaya a cikin ƙasa Mm. ba wai yana shafar daraja kuɗin ƙasar ba ne da kuɗin wata ƙasa mm. akan yi wannan domin a kyautata daraja kuɗin a cikin ƙasa mm. saboda a daidaita farashi na kaya da sauran al'amura na harkokin rayuwa a cikin wannan ƙasa amma bai da nasaba da darajar kuɗin ƙasar da kuɗin wata ƙasa. Hmm, iko Allah. To, sannan kuma wani abin da watakila shi Usman zai so ya sani shi ne sai kaga idan wata ƙasa na fama da ƙarancin kuɗi sai shugaban ƙasar watakila bai da ilimin tattalin arziki ko wani dalili kaga ya sa an buga takardun kuɗi da dama kamar yadda ya faru a wasu ƙasashen Afirka. Mm. Uh, wasu kan ce mm. akwai matsala kaza wasu kan ce akwai matsala kaza ko za ka mana fashin bakin menene tasirin yin haka idan aka ƙara yawan kuɗaɗe a circulation a wato uh, ga hannun jama'a ta wajen buga ƙarin takardun kuɗi. Eh wato kaman yadda ne maka wancan da wannan tambaya ma tana da alaka da wancan. Eh. In kuɗi suka yawa a hannun jama'a. Hmm. Idan kuɗi suka yawa a hannun jama'a gwamnati ta buga kuɗi suka yawa kowa ya samu kuɗi to darajar kuɗin a cikin ƙasa ta kan faɗi hmm. domin zai kawo abin da ake kira inflation hmm. sai ya zama to kuɗaɗen ga hannun kowa ba ta da daraja hmm, ka kwashi kuɗi da yawa ka je kasuwa sayan abu ka so dan abin da za ka dawo da shi daga gida dan da ke dan kaɗan <laughs> saboda kuɗin ba daraja yawwa illar ya zamanto kuɗi yana hannun kowa kenan mm. kasa ya kamata a ce yana karanci yana da eh, daraja eh, ana neman shi eh, idan ya to kowa na da kuɗi to ai kuɗin bai da daraja <laughs> yawwa to shi yasa waɗansu saboda rashin fahimtar tattalin arzikin ƙasa ko ba a ba su shawara ba sai a ce kawai ai ta yin kuɗi ai ta yin kuɗi <laughs> ba a gane cewa kuɗin in yi yawa yana da illa ba in hmm. kuma ya kaɗan shi ma yana da illa hmm. wato a tsaya tsakatsaki kenan yawwa tsakatsakiya ake tsayawa ana nazarin Shin kuɗin nan bisa ga yawan mutane hmm. bisa ga harkokin da suke faruwa a cikin ƙasa na kasuwanci adadin kuɗi nawa ya kamata a samu a cikin ƙasa don in yi zarta haka matsala ne hmm. in kuma ya kasa haka shi ma matsala ne to madalla bisa ga wannan bayani ina fatan shi ɗan uwana da ɗan jiha ta ne <laughs> malam usman shi mahuta karamar hukumar ɗan cikin jihar katsina ya samu ƙaruwa a cikin wannan bayani da na yi Allah To mun gode sosai Malam sama'il. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wata ko wasu tambayoyin. Yanzu a madadin masanin tattalin arziki Malam sama'il Ibrahim Rimaye da ya amsa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Masu sauraro muna fatar za a gafarce mu a saboda ƙarancin lokaci ba za mu samu damar gabatar da irin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel ba, amma za mu ƙara wannan shiri da takaitattun labarai. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ziyarci wani yankin Indiyawan Amurka a karin harko da ya kama shugabancin kasar. A jiya Juma'a shugaban da uwar gidan shi Michelle suka je yankin kabilar Indiyawan su na Standing Rock a ball a jihar North Dakota arewaci wato arewa maso tsakiyar Amurka. A gabashin kasar Ukraine jami'ai na cewa 'yan aware masu ra'ayin manuhohin gwamnatin kasar Rasha sun kakkaɓo wani jirgin saman soji yana ɗauke da mutane 49. duk da barazanar 'yan taliban na cewa za su kai hari 'yan kasar afghanistan sun sake hita a yau asabar domin su kada ƙuri'un hidda gwani tsakanin 'yan takarar shugaban kasar guda biyu ɗaruruwan matasan ƙasar iraki na yin tururuwa suna zuwa cibiyoyin aikin sa kai a duk faɗin ƙasar suna shiga aikin yaƙi da 'yan tawayen da suka daɗa dannawa zuwa arewacin ƙasar a wannan mako. Masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da daddare idan Allah ya kai mu za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shirin da zai haɗa hada filin mu tattauna. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.